ahmad rufai abubakar alhamdulillah dama abin da muke jira mu ji dawal bahari bahari allah kara mishi lafiya mu kuma makwabta da muke tare da shi ubangiji allah ya kara mana dankon zumunci da kula wannan iyakoki namu da mu da su ubangiji allah ya kara ba mu haƙurin zama da mu da mu kuma a buɗe iyakoki wannan kasuwanci nijar da najeriya ubangiji allah ya kara dankon kasuwancin wannan da muke yi tare da mu da su. Abdul Fattah Habu, girakar ga kamfani na Niger na bangaren Buhari lokacin zabe. Buhari ikon Allah ne. Ikon Allah ne kuma ikon Allah ya kai shi ikon Allah mai go Buhari. Najeriya ɗaya ce sun yi yaƙi sun kashe kai don Najeriya ka zama ɗaya kan wani ya fara. To mutane su san ka Najeriya ɗaya tak kuma ya yi zancen eh, tsaro tsaro da ikon Allah wannan abin iya ci mishi kowa kwarya kuma zai maganin shi nan da ɗan lokaci kaɗan ga ikon Allah Buhari zai aiki garan gagau zai aiki fiye da yadda ake wannan kuma Buhari ya sa a kan shi insha Allah sai ya cimma burin abin da ya sa aka zaɓe shi abin da 'yan Najeriya suke zame a gare shi iya aiki ba gan Najeriya kaɗai ba gaskiya iya aiki gan duka wannan ƙasashen namu su samu ci gaba ya zamanto an ci gaba ya zamanto ban mu da mabaraka ban mu ga mutane ga ake zuwa ana neman taimako a kasashen waje ana wulakanta mu ba har abin da yake so ya zama kuma musamman ga kingin mu isa haladu kenan fata na da mutanen najeriya dan allah dan annabi da su musulmin ƙasar najeriya 'yan arewa da arna ƙasar najeriya 'yan kudu da kiristoci baki ɗaya wanda suke arewa ya kamata su san eh, baharwa ba wai na kudu bane ba na arewa bane na yan najeriya ne gaba ki su to amma abin da nake fata yan najeriya su gane wani abu guda Buhari Ubani bahari irin samun mulkin bahari akwai wahala watan da muke Buhari da wannan adalci da ya ɗauko da mutunta ka mutanen Najeriya da mutunta mutanen Afirka to Ubangiji Allah ya masa dogon kwanaki kuma ya bashi iko rike Najeriya kuma adalcin da ya ɗauka Ubangiji Allah ya taya shi rikon najeriya kuma ya taya shi cika adalcin nan da ya doka babakir muhammad murnar da muke yi ta zawwal buhari da allah ya kawo shi gida lafiya ko 'yan najeriya irin alakar da take nijar da najeriya ta huce dukkan misali ubangiji allah ya ƙara mushi lahiya bayan haka tunda yanzu allah ya kawo shi duk wani matsaloli wanda yake na baya na kasuwa wanda yake tsakanin shige da huci tsakanin Nijar da Najeriya a sa magabata su gyara su. Abdullahi Usman mu a nan daga Nijar ban magana harkar 'yan Najeriya. Koremniya da suka rika yi a in yana zawa ya zo in bai zo rishin lahiya ce ba ta waje ba akan kowa kuma lausu su kasa la'akari da irin yanayin da wannan bawan Allah ya shiga kuma fama ce yake yi duka eh, ta ƙasa ta al'umma gaba ɗaya ya zama to an shiga wani kuraminar a sa siyasa a rihe ido ba shi ba gani babu abin da ba su hudu muna jin su Allah muna kiran su da Allah irin wannan kuramiya da Allah su daina rashin lahiya daga Allah take kuma lahiya daga Allah ne yau dai alhamdulillah Buhari ya iso gida to mu muna murna Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.